Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk yi da sauran abokan aiki muka da muku da wani shiri na daren rana Asabar 30 ga watan Satumba na shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa majalisar wakilan amurka ta amince da dokar bayo gwamnatin amurka dama ci gaba da gudanar da aikinta amma na wucin gadi dokar da yanzu haka ta nufin majalisar dattawa daga nan ibrahim almasi garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kama da labaran duniyar wasanni amma fa duka sai murtala ya fara da kamar labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar wakilan Amurka ta zartar da kudirin dokar da zai baiwa gwamnati kuɗi na tsawon kwanaki 45 domin kaucewa rufe aikin gwamnati. kakakin majalisar dokokin kevin mccarthy ne ya gabatar da kudirin wanda ya sauya salon takun sakar da ya mamaye 'yan majalisar a yau asabar duk da yake 'yan jam'iyyar sata republican sun yi adawa da shi matakin na mccarthy ya biyo ne bayan da 'yan jam'iyyar ta republican a majalisar wakilai ta amurka suka kasa zartar da wani kudirin kashe kuɗi na gajeren lokaci a ranar juma'a lamarin da ya kara uzu rayuwar rufe ayyukan gwamnati lokacin da kuɗaɗe suka kare da karfe goma sha biyu na safiyar gobe lahadi 'yan majalisar dattawa su ma suna wani zama na ba sabon ba a yau asabar inda yanzu haka kudirin ya koma kan su domin nazari da amincewa da shi idan dai har ba a cimma yarjejeniya ba nan da tsakar dare ma'aikatan tarayya za su fuskanci dakatarwa daga aiki fiye da ma'aikata miliyan biyu da sojoji za su yi aiki ba tare da biyan albashi ba yayin da kuma za a dakatar da shirye-shirye da ayyukan da amurkawa ke dogaro da su. adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata fashewa a wani babban masallaci a pakistan ya karu zuwa 59 a yau asabar yayin da gwamnati ta lashe takobin gano waɗanda suka kai harin tare da zargin hukumar leƙen asiri indiya da hannu fashewar ta jiya juma'a ta faru ne a wani masallaci da ke mastung a lardin balochistan da ke kudancin kasar bayan wani ɗan kunar bakin wake ya tayar da bam a kusa da wata motar 'yan sanda inda jama'a ke tururuwa domin gudanar da bikin murnar zagayowar ranar haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jami'an pakistan suka yi ikirarin cewa india na daukar nauyin kungiyoyin masu tada kayar baya a pakistan ikirarin da a koyaushe inda yake musantawa ministan harkokin cikin gida sarfaraz bukti ya shaidawa manema labarai akwai ta babban birnin kasar balojistan cewa fararen hula da sojoji da dukkan sauran cibiyoyi za su haɗa kai wajen kai farmaki kan masu hannu kan harin na kunar bakin wake a mastong kasar maldives da wato masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar shugaba ibrahim muhammad soli na zaman tazarce wato na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar hamayya mohammed moise ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben farko da aka gudanar a watan satumba masu fashin baki kan lamuran siyasa na cewa zaben na yau asabar zai kasance wata raba gardama kan kowace ƙasa ce daga cikin india ko china za ta sami karbuwa a ƙasar da ke tsibirin tekun india sole na fuskantar zarge-zargen cewa ya baiwa india damar yin abin da ta ga dama a maldives ba tare da kulawa ba yayin da jam'iyyar Muiz ta People's National Congress ita kuma ake mata kallon 'yar amshin shatar kasar China ana sa ran bayyana sakamakon zaben a gobe Lahadi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Khrushchev tare da ba shi aikin kafa sababbin rundunonin yaƙi na sa kai a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Birtaniya. Rahoton na yau Asabar ya ce Khrushchev ya taka rawa a cikin dakarun tsohon wato dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada kayar baya a watan Yuni. an ce Khrushchev watakila yana da hannu wajen shawo kan sauran ma'aikatan Wagner don sanya hannu kan kwangiloli da Rasha. Rahoton ya ce watakila yawancin tsoffin mayakan Wagner suna ɗaukar sa tamkar wani munafiki. A halin da ake ciki kuma gwamnatin gasar Rasha na bukatar masu shiga aikin soji dubu ɗari da talatin a wannan kakar inda ta kara yawan shekaru waɗanda za su shiga aikin daga ashirin da bakwai zuwa talatin a cewar wata takardar sanarwa da aka wallafa a shafin intanet na gwamnatin Rasha a jiya Juma'a. amurka ta yi kira ga sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da kosovo lamarin da ta kira kara ƙarfin sojan sabiya da ba a taɓa ganin irinsa ba da yake ganawa da manema labarai a jiya juma'a kakakin majalisar zaro ta fadar white house john kirby ya ce muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan sabiya da aka girke inda akan iyakar kasar da kosovo wanda ya hada da wani hari da ba a taɓa ganin irinsa ba na manya-manyan makamai da tankokin yaƙi da na'urori. Kabi ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da shugaban kasar Serbia Alexander Vucic ta wayar tarho inda ya buƙaci a gaggauta warware rikicin da kuma komawa a tattaunawar sulhu inda ya kara da cewa shi ma mai ba da shawara na musamman kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya tattauna da Prime Minister Kosovo Albin Kurti. shugaban kasar kosovo josa osmani ya wallafa a shafin x wanda aka fi sani da twitter a da cewa amurka a koyaushe tana goyon bayan kosovo da mutanenta ina maraba da bayyananniyar sanarwar da gwamnatin biden ta yi inda ta yi kira ga matakin da sabiya ta ɗauka na kawo cikas ga 'yan sandan kosovo. Murtala Faruk sanyi na kenan ya karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke dab da rufe ayyukanta saboda karewa kudaden gudanarwa. Majalisar wakilai ta samar dokar wucin gaji za ta baiwa gwamnatin damar ci gaba da gudanar da ayyukan na tsawon kwanaki 45. wanda yanzu haka yana gaban majalisar dattawa. Kan wannan batu ne na kira Malam Jiban Saulawa ɗan Najeriya mazaunin Amurka ta wayar tarho. Malam Jiban ya hakan wannan ci gaba da aka samu. Alhamdulillah za mu ce tun da ita yanzu hmm. a dama matsalar inda ake samu daga wurin house ne. To alhamdulillah da sun sasanta an mika abu kuma zuwa majalisar dattijai to mm. gaskiya alhamdulillah muna sa rai ba za a samu matsala ba to kana ah, ganin cewa abin da aka samu an ɗauki kwanaki awoyi ana ta kai kuma baya a majalisar wakili kana ganin cewa majalisar dattijai za ta amince da shi kuwa gaskiya ina ganin za su yi musamman yanzu yadda siyasa ke tasowa babu wanda ke son a rike gwamnati eh, ba abu ne ga kowane wato fati da zai ji daɗi ba hmm. a ce gwamnati ta haɗe ba karamin bala'i za a shiga bayan da yanayi yake yanzu kuma a ce an rike gwamnati ta yi yajin aiki to gaskiya ina sa rai dama kamar na ce ina ganin matsalolin dama daga house ne ake samun matsala hmm. to yanzu da sun an amince mu junansu an mika ga majalisar dattijai hmm. to gaskiya muna sa rai Allah yadda za a sasanta malam jiban abin da ke faruwa shine yanzu duk da an yi wannan ga mai sauraro da zai ce me zai faru yanzu idan da ba a yi hakan ba me zai faru idan aka rufe gwamnati me wani irin tasiri rufe ayyukan gwamnati zai yi gare ka da sauran mutane mazauna amurka a halin yanzu a halin zaji sarfilu masa abin da ya faru 'yan shekarun baya da suka wuce irin bala'in da aka shiga musamman wani yanayi da duniya take ciki Mm. Ah, wato ba karamin masifa ba ce ba kamar yadda muka sani cewa kuma ya riga ya tashi ana cikin bala'i yanzu a zo a ce kuma gwamnati ta rike duk wasu ayyuka da ake kamar su a ah, national park mm. wato can wurin na gwamnati mm. na'am da su museum duk za su zo su rufe zai zama ma'aikata da yawa ba za a biya su albashinsu ba sai wanda muka sani kamar ma'aikatocin wato su asibiti da ma'aikatan tsaro Mm. waɗannan da 'yan sanda da sojoji da za su yi aiki amma da yawa ma'aikatan gwamnati ina ga in ban mata lissafin ba kusan miliyan talatin ko saba'in aka ce duk za su tafi gida so zai zama na babu albashi wasu kuma in sun yi za su biyo sai daga baya a biya su to ba masifa ce da to mallam jiman ba ma ga su ma'aikatan gwamnati ba ya za ka yi ma magana ga sauran al'umma zai shafa al'umma da ma'aikatan gwamnati da suke karɓar kuɗaɗe kamar na fansho da sauran abubuwa Eh, gaskiya ba karami ba don ba zan manta ba wancan da ya faru wato duk wasu wurare na cin abinci a can kamar musamman can washington hmm. na san masikun da wasu shagunan abinci gaskiya tun daga nan ma ina ga kare wasu da zo da aka yi yan kwanaki in ban mance ba kwana talatin ne ko ko arba'in da aka yi hmm. wancan kano duk yawancin ma'aikatan gwamnati da ke zuwa can suke cin abinci to gaskiya wurin cin abinci rastaran da yawa sun rarrafe to kaga in suka rihe in rastaran na da ma'aikata guda goma ko ashirin kaga shi mai wurin cin abincin nan shi ke biyan sa albashi shi kuma idan ma'aikatan gwamnati ba suka ci abinci ba ne zai biya su albashi to shi kuma ba <laughs> kuɗi gari shi ba za mu ce biya sadaka mutum ashirin yana biyan su kuɗi to kaga ko abin ya shafi kowa da kowa waɗannan ma'aikatan ashirin suna da iyalinsu za su dawo gida shi manaja zai ce ku ta gida an rike gwamnati gwamnati ke ɗan gwamnati suke za suna cin abinci wannan shagon nawa yanzu kuma babu su to kaga ya shahi al'umma baki daya sai mu ce me ake ce mashi chain reaction kenan a turance wato ba karamin bala'i ne zai shafa mutane ba gaskiya al'umma malam jiban saulawa kenan ɗan najeriya mazaunin nan amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu mu a jamhuriyar niger za ku isa iya mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm Haka zalika za ido shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron wannan shirin da masu sauran shirin mu da suka gabata. Yanzu anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe biyar saura minti goma sha tara na yamma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar bida ta Etsunufe. Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello Bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, an dace wakilin ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita, wato wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim, wanda ya ce. a tarihin masarautar bidda ya fara ne daga ali dari takwas da ishirin da takwas a karkashin daular usmaniya a garin da ake kira rabba wanda ya kafa wannan daula a garin nufawa shine ake kira muhammadu bin ibrahim wanda aka fi sani da suna dendo wato wanda nufawa suka kira malam manko malam dendo kenan shi ɗaliban malam shai usman dan fodiyo ne to ya zo ne daga garin Bangana a jiya Kebbi ya kafa masarautar nan ne akan musulunci wanda ya bambanta da sarautar jiya a kasan dufe. Da akwai wani babban malam da ake kira Shehu Abdurrahman ya yi haye da masarautar kafan nufawa su bar zalunci da ja'ilinci da ake sarautar da shi ba saurare shi ba. Shi na Allah ya zo da Muhammadu bin Ibrahim wato malam Dindo kenan. Shi ma ya ci gaba inda Shehu habdulrahman na nan ya tsaya ya yi da su a saurare shi ba har ma ya zama yaki tsakanin su ya ciki akan yaki har ma ya zo ya ci nasara ya kwace mulki da mai cin lokacin wanda ake kira mamman jiya wato ya tunun kenan na wancan lokacin ya kwace mulki ya haika aka zo ya aika zuwa gwandu a karba tuta musulunci aka zo da tuta ya ba dan shi da ake kira usman zaki ya ba shi tutan mulki kuma ya ba shi sarautan sarkin Fulani wanda mafawa suka fi sani da Etsugoyi. Ya yi mulki hali dare takwas da talatin zuwa hali dare takwas da talatin da biyu ko uku da babansa ya rasu a tumalan dindo kenan a garin rabba guri na aka fara masarautan bidda bayan haka ya yi shekara goma da da sannan kanisa mamman na bakwai wato masa saba kenan ma saba aka kwace mulki aka ba malam saba so a yi mulkinsa daga alif dari takwas da arba'in da daya daga gurin ya canza garin mulki zuwa garin da ake kira lade ya je shekara shidda a gurin daga gurin na mai yakinsa wanda aka fi sani da suna umaru bahaushe shi dan barno ne shi ya kwace mulki da gurin shi da hannun shi ya ci gaba da mulki amma ba yarda da shi ba fulani ba su yarda da shi ba kuma rufawa kuma ba su yarda da shi ba to haka yi haka hada kai haka aka kwace mulki daga gurin daga hannun shi har ma aka kashe shi daga guri ne aka sansanta rikicin da ke cikin da cikin tsakanin da tsakanin usman zaki da kanin shi mamman saba so haka ba aka sake ba usman zaki mulki ya dawo bidda daga gurin nan mulkin bidda aka zama a bidda da mulki shi gaba da mulki ga hali dari takwas da hamsin da shida daga gurin ya mulki shekara biyu ko uku shine ya rasu a shekara hali dari takwas da hamsin da tara aka ba kani shi shi mamman na sabau ce mamman saba kenan ya ci gaba da mulkinsa daga hali dari takwas da hamsin da tara har zuwa hali dari takwas da saba'in da uku a garin bidda a wurin ne har ma ya yi mulkinsa shekara sha hudu allah ya karbi rayinsa so da ya rasu aka ba Ah, jikan malam dindo wato dan yayansu ne umaru majigi so a cikin ah, jikokin um, malam dindo shi da ya fara mulki wato umaru majigi kenan so ya yi nasa daga hali dari takwas da saba'in da uku zuwa hali dari takwas da tamanin da hudu shi ma allah ya karbi rayinsa shi ne dan usman zaki ya ci gaba gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan bidda da ake cin mulki To, ranka dai wakilin tarihin Nube diga wannan gidaje ukun kuma fa an ci gaba? Daga Usman Zaki zuwa Mamman Saba sai Umaru Majigi. Mulki ya koma ga inda ya fara, wato gidan Usman Zaki kenan. Dansa shi na Abdul wanda aka fi sani da Esu Maliki, ya mulki. Sai nasa daga hali dare takwas da tamanin da hudu zuwa hali dare takwas da tisa'in da biyar. daga gurin ya yi mulkinsa Allah zo ya karbi rayinsa da Allah ya karbi rayinsa mulki ya koma gidan masaba sa wanda ake kira abubakar sarkin abubakar ya karba mulki ya yi nasa ya gaji mulki ya yi nasa daga shekara aliyu dari takwas da tisa'in da biyar lokacin nan da rikicin eh, baturai ya fara a nan harewa so yaki da yaki don ba su yarda da baturai ba eh, haka ne suka yaki har ma yaki kan haki su huku suka yi shiga yaki da bubakar bubakar ya yaki da su kafi su ci nasara a kansa an kama shi ne a kasar bauchi aka kai shi kasar lokoja a shekara hali tara da biyu a shekara hali tara da daya baturai suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu wanda aka fi sani da Muhammadu Makun dan Umaru Majigi mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara sha biyar ya rasu a shekara ali dari tara da ishirin da shida gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki ya gaji mulki shi ne ya fara sayan mota mai suna matuka wato motoka kenan ya yi mulki shekara ali dari tara da sha shida zuwa alidari tara da ishirin da shida wato shekara goma ne ya yi yakan mulki ya rasu a hali dari tara da ishirin da shida sannan mulki ya koma gidan masaba shi kan shi wanda aka fi sani da etu saidu wato sarki saidu kenan dan yarima dan yarima mamuda jikan masaba ya yi mulki a shekara tara ya rasu a hali dari tara da talatin da biyar rasu mulki ya koma gidan marumajigi muhammadu ya gaji mulki muhammadin dayako wanda aka fi sani da muhammadin dayako dan muhammadu maku ya yi mulki shekara 27 wato ya fara mulki ne daga hali biyat zuwa hali biyu. da ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan usman zaki sai kauce zuwa gidan ma na ba To kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka? An dan samu an matsala kenan shine Usman Sarki ya yi mulki wato dan Sayidu kenan daga ali dari tara da sittin da biyu zuwa ali dari tara da sittin da takwas. Daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin Musa Bello wato dan Bello kenan ya yi mulkinsa daga hali dari tara da sittin da tara zuwa hali dari tara da saba'in da biyar wato shekara shida kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan umaru majigi a gidan umaru majigi sarki umaru sanda dayako ya karba mulki daga hali dari tara da saba'in da biyar wanda turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai a yi halinsa ya rasu aka ba mulki mulki ya koma gidan farko gidan usman zaki da maliki bello musa aka ba mulki ga sarki yahya habubakar wato ya tunufe kenan dan na kwarji habubakar jikan sarki maliki jikan usman zaki daga 2003 zuwa yau shekarar ashirin kenan da yi akan mulki ta takaitacce tarihin masarautar bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin raba zuwa lade sannan zuwa bidda kafin su zo garin bidda na nan ana addinin musulunci amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba shi na isa shi malam dindo ya kwace mulki daga hannun su ya daidaita sarauta kan musulunci yanda ya kamata to a takace dai haka ne tarihin sarautan masarautan bidda yake kenan to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautar bidda lalle tana da tsawon gaske ba sani ba za ka ɗan mana tsokaci kaɗan daga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba ɗaya domin su al'ummar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba ɗaya. Wato masarautar ta nufawa wato ka nufe kenan. To Ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba mulkinsa da suke yin hakika ana yin sa da irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abin da ya kawo eh, kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda malam dindo ya shugabanci tun lokacin da masulace suka kwace mulki mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka da dawo bidda masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne hake yi bai je baya ba har zuwa lokacin eh, etu umar sanda ya yi kokarinsa a wannan zamanin har zamaninsa ya wuce shi etu nufe yaya abubakar Sai ya gaji mulki har ma cin gaba kasan fawa yake kasan fe yake har ila yau shi an haife shi ne a hali dari tara da hamsin da biyu har ma karatun firamare a nan ne a bidda har ma ya koma ya yi kwaleji a kaduna da kano da gurin ne har ma haikin soja ya shiga rayinsa ya koma da haikin soja har ma ya zama Birgediya general kafin karba mulki ya zama ya tunufi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin masarautar bida da ma wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ke an samu da tambayoyin wakilin tarihin nufi alhaji dauda ibrahim da wakilin adamawa muhammad salisu garba da producer mu julie lazar da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan kai mu wassalam to a gaida babban laila yanzu kuma sai wasanni a takaice. sandan spaniya sun kai samami ofishin alkalan wasa kan zargin barcelona da ba su cin hanci ana zargin basa ta baiwa alkalan wasa euro miliyan tamanin da hudu, domin a dinga yi mata alfarma a wasanni 'yan sandan spaniya sun kai samame a headkwatan alkalan wasar a wani bangare na zargin cin hanci da ake yi wa ƙungiyar kwallon ƙafa ta barcelona barcelona na fuskantar zargin cin hancin kan wasu kuɗaɗe da ta turawa jose maria wani tsohon mataimakin shugaban shugaban kwamitin alkalan wasan don a dinga yi musu alfarma a wasu wasanni. Barcelona ta musanta zargin kuma ba a kama kowa ba a lokacin samamin a birnin Madrid. Alkalan da ke sauraron shari'ar ya bugaci kwamitin alkalan wasan mai suna Technical Committee of Reference wato CTA da ya gabatar masa da wasu takardu. Ita kuwa Inter Miami ta yi rashin nasara da kwallo ɗaya da biyu a hannun Ostodinamo yayin wasan ƙarshe na cin kofin US Open. Da da ya gudana a ranar Alhamis da ya gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta ce ba ta da nufin batanci ko mozanta ɗan wasanta Bito Osihan bayan bidiyon da ta sanya a shafinta na TikTok da aka bayyana tsokana ga ɗan wasan na Najeriya sakamakon ɓarar da bugun fenariti da yi a wasan su da Blogan. Manchester United ta sake cin karo da rashin nasara a haɗuwarta da Christian Palace a yau Asabar inda suka tashi wasar kwallo ɗaya mai ban haushi duk da yadda ake tunanin tunanin farfadowar tawagar ta Erecting Hand. Kamfanin PSG da ke da mallakar kungiyoyin kwallon kafa ta Liverpool ta amince da sayar da wani bangare na hannun jarin kungiyar da darajar su ta kai fan miliyan 82 da kuma fan miliyan 164 ga katafaren kamfanin zuba jari a bangaren wasanni na ƙasa da ƙasa da ake kira da Nesti Ikreatin. Alexander Isaac ya zura kwallo ɗaya tilo da ta baiwa Newcastle United nasara a haduwarta da Manchester City a daren ranar Laraba, kwallon da ke da matsayi na farko da dan wasan ya zira a kungiyar tashi cikin wannan kakar. Dan kwallon kafan Barcelona Rahinha zai yi jinyar wata ɗaya sakamakon rauni da ya ji in ji wani bangare na rahotannin ƙasar Spaniya. Kungiyar ta sanar da cewa dan wasar tawagar Brazil ya ji rauni a ranar Juma'a a gasar La Liga da ta ci Sevilla wadda hakan ya mayar da Barcelona matakin farko a kan teburi a ranar Rahinha wadda ya buga karawar a matakin tsakiya an sauya shi da Femi lepanzi tun kan hutun bayan rauni da ya ji an kwallon ba zai buga wasan Champions League ba da za ta ziyarci Porto ba a ranar Laraba kuma wada za ta ziyarci Canada a La Liga ranar takwas ga watan Oktoba. Iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai mako na gaba in mai dika ya kai mu Lado salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To wannan haka yake lado Allah kai mako mai zuwa a gaishe ka. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. a takaice majalisar wakilan amurka ta zartar da kudurin dokar da zai baiwa gwamnati kuɗi na tsawon kwanaki 45 domin kauce wa yiwuwar rufe ayyukan gwamnati kakakin majalisar dokokin kevin mccarthy ne ya gabatar da kudirin wanda ya sauya salon takun sakar da ya mamaye 'yan majalisar a yau asabar duk da yake 'yan jam'iyyar sata republican sun yi adawa da shi adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata fashewa a wani babban masallaci a pakistan ya karu zuwa 59 a yau asabar yayin da gwamnati ta lashe takobin gano waɗanda suka kai harin tare da zargin hukumar leƙen asirin indiya da hannu a kan lamarin fashewar ta jiya juma'a ta faru ne a wani masallaci da ke mastung a lardin balochistan da ke kudancin kasar bayan wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a kusa da wata motar 'yan sanda inda jama'a suke tururuwa domin gudanar da jerin gwano na murnar bikin maulidi na ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a kasar maldives masu jefa kuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban kasar shugaba ibrahim muhammad soleh na neman ta zarce a wa'adin mulki na biyu inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar hamayya muhammad moise ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da aka kada a zaben farko da aka gudanar a watan satumba jami'an rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba vladimir putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar wagner andre troshev tare da ba shi aikin kafa sababbin rundunonin yaƙi na sa kai a cewar wani bayanan sirri na yau da kullum kan ukraine na ma'aikatar tsaron burtaniya rahoton na yau asabar ya ce troshev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron rasha daidai lokacin da mayakan wagner suka tada kayar baya a watan yuni. amurka ta yi kira ga sabiya da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da kosovo lamarin da ta kira kara karfin sojan sabiya da ba taba taɓa irin irinsa ba da yake ganawa da manema labarai a jiya juma'a kakakin majalisar tsaro ta fadar white house john kirby ya ce muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan sabiya da aka girke a kan iyakar kasar da kosovo wanda ya hada da wani hari da ba a taɓa ganin irinsa ba na manyan makaman sabiya da tankokin yaƙi da na'urori. To ma da la a gaishe ka. Masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shin na safe gobe hadi idan Allah ya kai mu inda zamu kawo wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com. Yanzu kan a Murtala Faruk Sanyin na da yake na shirye-shiryen mu na yau sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Rab. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.